بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kusan muna shida ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya. a hudu masjidul a yau da ikon Allah na magana ne akan ah, hudubar masjid al-qur'an yau da ikon Allah na magana ne akan kafircin jona jan akan musulman plato abubuwa da suke faruwa a plato musamman a cikin garin jos da ƙauyukan kewayen wurin iyata da hankalin duk wani musulmi mai imani shi yana ta da hankalin duk wani ɗan ƙasa ko da bai da addini matukar iya kishin ƙasar iya ta da hankalin duk wani mutum mai son zaman lafiya don abubuwan da suke faruwa ababe ne da ke bayyana cewa ba a ma nemi zaman lafiyan ba abubuwa da suke faruwa iya nuna mana yadda ake cin mutuncin addini suna bayyana mana yadda jinin musulmi yawa ya gari jinin sauro ya fi shi daraja suna ƙara bayyana mana cewa ƙasar ana zaune ne kamar ka ce babu tsari babu doka suna bayyana mana a cewa akwai 'ya'yan mowa akwai kuma 'ya'yan bora ababen suna ƙara bayyana mana cewa ana zaluntar musulmai ta ɓangaren da ake jingina terrorism zuwa ga addinin su bayan ga asalin 'yan ta'adda a cikin jihar plateau makiya addinin musulunci suna kuma ƙara bayyana mana cewa renin wayen da ake musulunci yayi yawa zaluncin da ake musulmi yayi yawa ababen nan suna faruwa ne ganin tsakani da Allah duk duniya babu addinin da ya karantar da zaman lafiya irin addinin musulunci babu addinin da ke kare ran mutumin da bai laifi ba irin addinin musulunci mun san hadisi a bukhari annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa mutum ya ma kashe kafirin amana wanda yake ba musulmi ba matukar bai yi laifi ba annabi ya ce gobe kiyama ba zai ma shaki aljanna ba wannan yake kara bayyana mana a kasan nan babu wanda suke tsayawa su yi wa'azin zaman lafiya wallahi tsakani da Allah kamar musulmai babu wanda suke kwatanta irin waɗannan ababe mu ne wuraren ibadan mu babu munafurci za mu yi wa'azi spika na kan hanya ko ina tana kai sako za mu yi hudubar juma'a spika na kai wa ko ina mutum yake so ya ji ya ji za mu yi wa'azi ana sai da kaset din ba a yanke komai da komai za a sa wa'azuzzukan mu a rediyo da tv amma muna da jama'ar da abun da suke faɗa a waje daban in sun tara mabiyansu a wurin ibada da ba a sa speaker abun da suke faɗa daban bil hakika waɗannan suna nan da yawa a cikin mafiya yawan waɗanda suke ba musu ba kiristoci akwai 'yan kaɗan daga cikin shugabanninsu masu neman zaman lafiya muna da 'yan kaɗan amma mafiya yawa tsakani da Allah ba su ma kama hanyar zaman lafiyan ba balle su neme ta abin da ya faru a Jos wanda kowa yana da labari hakikanin abin da ya faru abin da ya faru ga duk wanda ke da hankali sharri ne da munafurci da kuma kiyayya na addini da jona jang yake yi muna roƙon Allah Allah ya tsine masa albarka in ba zai gane ba duk munafurcin da ya kulla Allah ya mayar a kansa muna roƙon Allah ya rugurguza al'amarinsa yadda ya rugurguza al'amarin fir'auna muna roƙon Allah yadda Allah ya yi dilin da magabata makiya addinin musulunci Allah ya yi dugu da shi mutumin nan ana cikin zama kwanan nan kafin rikicin nan ya faru a kuru na rikicin da ya faru November 2008 har yanzu commission bai gama zama ba na federal government report da ya tura gaba daya babu abun da ya kare a kai tsakani da Allah sai akan jihar Bauchi wai yana suna ba da shawari a sa state of emergency a nan saboda an yi faɗan kala kato an yi faɗan boko haram me dalili ya manta da duk jinin da aka zubar ne ya bar mutane yan addininsa suna zubar da jinin musulmai wannan bai zama abin magana ba sai abin da ya faru a nan shi yake ganin abin magana me dalili ko da yaushe sukan zalunce mu kuma suna aiki da zaluncin da suka yi don su yi kokarin protectin kansu da wani abun da ke faruwa a cikin musulmai abun da ya fi fusatar da mu gaba ɗaya akan wannan abu waɗanda suka fi bayyana ɗaukan said a cikin rikicin akwai shi jonajan na biyu ana zargin sarkin su na yanzu buba na uku akwai commissioner of police nasu wanda na samu labarin kwana biyun nan an cire shi na hudu akwai commissioner of information nasu a ka'ida idan rikici ya faru ku shugabanni za ku yi shiru ne a bari jami'an tsaro da alkalan da abun ya shafa su yi bincike su ce ga abun da ya faru to abu ya faru musulmai an yi shiru ana kokarin kawo zaman lafiya sai su suke ba da labarin wai abun da ya faru musulmai ne wai suka je wani coci suka ce ba za a yi sabis ba suka kona cocin suka kona kiristoci a cikin cocin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane ba sa tsoron Allah ba sa tsoron su faɗa abin da ba shi ya faru ba duk duniya ta san fa abin da ya faru a wata anguwa ce musulmi ke gyara gidansa da aka kona tun November 2008 Alhaji Kabiru Muhammad yana gyara gidan ya ji ya siyo tifa ta kasa za a kawo a kwaba siminti a yi dakin waɗanda suke anguwan kiristoci suka ce ba su yadda a yi wannan dakin ɗin ba me za a yi suka ce ba za su bar wani musulmi ya dawo anguwar ya zauna ba tifar da ta kawo kasa suka yi ta jifan masu tifa ya zo ana juya kasar suna jifan mutane ba an kara ba suka fara jifan mutane da duka daga nesa aka fara watsewa wannan fashi ya kawo rikicin shine immediate remote cost amma maimakon ku ku yi shiru kwamishina na information ya fito ya ce wai coci aka je aka nemi a hana sabis don allah ina musulmi ya taɓa yin wannan a najeriya kwamishina na police ya fito ya ce ga abin da ya faru don allah shin su suke da haƙƙi kwamishinan information ke da haƙƙin ba a binciki gaskiyar labari bai fito mutane karya saboda an rena mu musulmai a 'yan kwanakin nan jaridu suna bayyana adadin jama'ar da kashe daga 460 zuwa 500 ko ɗazo muna karantawa jarida ta yau ta daily trust idan muka duba column na mala adamu adamu ya yi rubutu a kan jos playing with fire ya ce adadin jama'ar da aka kashe cikin magana mafi inganci an kashe mutane sama da dubu uku wannan shine gaskiyar magana cikin magana mafi inganci a cikin sama da dubu uku nan ba ka da kokonto sama da dubu biyu da takwas musulmai ne a cikin garin jos an kashe adadin musulman da ba zai irgu ba a cikin jos north bukur an kashe adadin musulmai da yawa ba nan kadai ba garin Kuru, a nan wurin sanda aka waye gari ko raitan da sanda ya fada kuma muna da labari tabbatattu a wannan garin kuru kusan babu musulmin da ke cikin garin in dai ba wani ikon Allah ba wanda ya tsira dukkan musulman da ke garin an kama su an yanka wasu an kona su bayan an kona an zuba gawakin su a rijiyoyi akwai yaron da aka sauke shi a bayan uwarsa ba a yi sunansa ba suka harbe shi da bindiga suka kona shi ko sunansa ba a yi ba a duniya ko sunansa ba a yi ba ya faru a sabon gida an je an kashe musulmai an kona su hatta barista na gidan mahaifiyarsa na bukur an je an kona gidan da kyar suka tsira su mata ko allura ba su cire ba a cikin gidan nan akwai alhaji shehu buba torana akwai amininsa da yana tafiya abuja aminin ya bugo ya flashin dinsa ya buga masa waya a wani kawai na filato ya ce wasa alhaji shehu ga munan fa sun kona gidajenmu sun kona shagunanmu sun kashe mutanenmu yanzu babu yadda muka iya nima sun harbe a kafa amma gashi mun bi su bayan gari mun je mun tsaya ya ce suna magana a waya sai ya ji abokin nasa na cewa wallahi ga sunan sun yi kaina ya ce yana rike da wayar yana ji suna saran jikinsa da adda wayar ta faɗi yana ji yana la ilaha illallah har ya daina ji har ya daina ji suna saran jikinsa a daidai lokacin da muke magana da federal government muke ta tada hankalin jami'an tsaro a yi gaggawan kawo security just ana kashe musulmai wallahi tallahi a lokacin ba a kawo mana mutum ɗaya da gaggawa ba wai sai gashi suna kokari su daga can wai a ba kawo security bauchi daga kano wai kada a tada hankali a inda ake faɗan ba ku kai jami'an tsaro su hana ba ana turowa wurin da ba a tada hankali ba what sort of injustice is this what, what, what sort of injustice is this garin da ake kashe mutane on the spot ba a kawo jami'an tsaro su hana ba wuraren da ba abin da ke faruwa a nan ake bukata ku tura jami'an tsaro what, what, what sort of zaman lafiya ake nema are we criminals ba mu san addinin mu bane ba mu san rayuwar mu bane a cikin wannan hali a kwana uku da ya wuce Sheikh Khalid Aliyu Limam na Faiba masallacin Juma'a Jos malami ne a jami'ar Jos sakon da ya mun yana cikin waya yanzu yace wallahi tallahi oda gwamnan Plateau ya bayar yace duk anguwannin musulmai a yanke kada a basu ruwa ruwan da za su ya gagara akwai bawan Allah da ya bugo mun waya daga Jos matashi kuka yake yace wallahi kwanan sa uku bai sha ruwa babu ruwa an hana su ruwa kuka yake yana cewa malam dan Allah ku taimake mu da ruwa za mu mutu ina rike da wayan nan wayan ta fada na kuka yake wallahi ruwan nan ba su da ruwa ordinary ruwa tsakanin mu da su tafiya minti da wani how many hours do we need to go there mu da a cikin al'ummar da zamu rayu kenan waɗannan fa addini ne hada mu da su laifin su ɗaya ne fa sun yadda da Allah ɗaya ne in an ga damar ɓatanci a je musu wai don hausa fulani ne in ka ci hausa fulani ai musulman kake nufi tsakanin mu da su na nawa ne anan how many minutes do we need to go there shin muna rayuwa a cikin kasar iraki ne ruwan da musulmi zai sha to zafi karfinsa kuma commissioner of information he came out boldly yana cewa wai mutane ne baki sun zo su sun zo su kuma wai su sun ce wai su ma sai sun mallaki gida sun yi mulki a garin yanzu kenan biram zai je wata jiha ya yi mulki su wane ne baki a plateau state musulmai baki ne a plateau state musulmi bako ne a najeriya jama'a haka za mu zauna a matsayin dabbobi haka za mu zauna a matsayin makaskanta suna aiki da hasadan da ke tsakaninmu munafurcin da ke tsakanin musulmai cin kafa da ke tsakanin musulmai rashin haɗin kai da ke tsakanin musulmai suna yin abin da suke so sun san babu abin da zai faru al'umma ce ta mu lalatacciyar al'umma wallahi tallahi mutuwa mu shi ya bi alkhairi babu mu gaba daya addinin yahuda in ba mai yinsa Allah zai addinin sa Allah zai bar mala'iku su bauta masa mu yi magana kada ya kan addini ya gagare mu mu faɗa abin da ke faruwa ya gagare mu shi mu muke wa addinin gata ko shi yake mana addini fa shi yake mana gata babu abin da muke wa addinin musulunci what are we contributing to islam what are we contributing to islam babu abin da muke wa addini addini shi yake mana gata <laughs> yanzu an kashe mana mutane adadin da ba zai irgu ba duk maganar da muka faɗa muna da hujja ba ma faɗan magana da ka yanzu an kashe kusan mutum dubu uku shekara uku da ya wuce a cikin garin gombe a wata makaranta gandu rikici ya faru aka kashe wata krista kwaya ɗaya wallahi tallahi yau kusan shekara uku har yau ba zaman lafiya a gombe sun ce ba su yadda ba sai an hukunta wanda suka kashe ta yau shekara uku ana zaune har san da ya kai matakin da suka sa gwamnatin jiha a gaba ta kamo wasu musulmai guda uku ɗalibai a makarantar aka ce ga wanda suka kashe ta aka yi su gaban alkali a kashe su akan jinin mace kwaya ɗaya a kan jinin mace kwaya daya suka daina karantarwa a primary suka daina karantarwa a secondary duk ma'aikatun jihar gombe babu inda suke fita komai ya tsaya a jihar a kan jinin mace kwaya daya ba za mu daina aiki a kasar ba aikin mai muke yi kowa ya bar aikin mana sai an bi kadin jinin mu da aka zubar a plato me amfanin aikin da muke yi kowa ya bar aikin mu da musulunci muke yi ba mu da abin da fi addinin musulunci idan ko muka ce ba za a ɗauki doka hannu ba this does not mean that za mu zauna mu yi shiru a jici addini dole a fito abin da ya dace if at all muslims are united babu abun da za mu kara yi ba aikin da za mu yi sai an ɗauki matakin da ya dace wane yawa ne ba mu da shi a kasar nan idan muka ce ba za mu yi aikin ba sai an yi hukuncin da ya dace a jos babu abun da zai tafi a najeriya amma a jiha ɗaya akan jinin mace kwaya ɗaya sun yi abin da suke bukata sanda aka kama musulmai uku aka yi su aka ce a kashe yanzu har yanzu ana kitsin akan jinin mace kwaya daya me yasa jinin mu ya zama kamar jinin sauro ne ko jinin da jinin sauro ya fi daraja me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa ne ina addinin da muke tunkawo kawai sai dai a kira sallah mu to sallah ina kishin addinin ina damuwa da addinin ana zaune ba a damu da addinin ba sai hasada sai munafurci sai rashin haɗin kai tsakanin al'umma sai tsabar son a sani ba a damu da a kare addini ba ta zai addinin ya ci gaba da haka mutanen da ba su da addini sun fi mu duk bayanan da muke na a zauna lafiya a cikin faɗan ana yi akwai rabaran da ya fito a rediyon voa na america watakila kun ji shi ya fito ya ce su tausayin ma musulmai suke ji sun shirya a bari su yi maganin su wa ya taɓa wannan magana din wane ne ya taɓa yin wannan magana din wane ne taɓa yin wannan magana din a nan jona jange tashi shekara bai wuce bai kai ɗaya ba watannin baya suka tafi lagos sheraton hotel in mun faɗi magana muna da dalili suka tafi har da kan ciyaman na bauchi nan wannan rabaran musa tula suka suka yi mitin a lagos da dukkan editors na jaridun kasar waje da deputy editors suka ba su documents a hannunsu suka ce ga yadda suke bukata a kashe musulmai ga irin abin da suke bukata a gayyato duniyar kafirai ta zo ta yaƙi musulmai suka yi dukkan batanci na addini duk batanci ba wanda ba su yi wa addini ba waɗannan documents ɗin hatta abin da suka raba na series an same su amma har yau ba abin da aka yi da wannan na baucin suka suka tafi suka tafi har can kuma daga abu ya faru a nan bauchi za ku ya da videos ya haɗa kai da jona jam hatta ko rikici aka a nan za su tafi a can suke press conference sau nan suna yi a wurin muna zaune ana ce a yi zaman lafiya an taɓa mitin a garin nan shi yana shugaban kan aka ce ya fito ya ce wa talakawansu kada su ɗauki doka a hannunsu a ce ya ce wa talaka a zauna lafiya mu muka shiga rediyo muka ce kada musulmi ya ɗauki doka ana zaune a jihar a gaban gwamna ake magana yace shi ba zai fita ya ga kiristoci su zauna lafiya ba mu akwai sama da mutum talatin a wurin yace shi ba zai yi ba a fito ma a ce a zauna lafiya ga gara jama'a mu dabbobi ne mu dabbobi ne what are we looking for kuma mu ce a zauna lafiya babu irin ƙaryen da ba sa mana babu ɓatancin da ba sa mana babu sharrin da ba sa yi idan waɗannan maganganun da muke faɗan gaskiya akan mimbari na addinin Allah shine ta da hankali to wanda ma yace a zauna lafiyan Allah ya tsine masa albarka an faɗa in dai a faɗi gaskiyar ne shine Allah ya tsine masa albarka in ka ga dama ka mai da mu cikin iyayenmu in ka ga in ka fasa Allah ya tsine maka albarka magana da bakin ba za mu faɗa ba jama'a mu fa ba bayi bane fa mun fa yi karatun addini mun fa yi karatun zamani a matsayin mu na almajirai mun san yancin mu mun san yancin addinin mu mu fito mu yi magana shine zai zama wata magana shine zai zama wani matsala ba za a yi abin da ya dace ba ba za a yi lokacin da 'yan boko haram suka fito ai musulmai ne suna fitowa da makamai kafin ai mai duk garin nan an kashe su ku kan kuka shiga daidai kuna yi ba gwamnatin jiha an kyautata muku an kashe su me yasa ba za a hutu a kashe wanda suka dauko makamai za su kashe musulmai a Jos ba in dai anan an an kashe yan boko haram me yasa ba za a yi ba recently yan gara gara suka fito a nan gurin an ce musulmai ne an kashe su wayi magana amma ku sai ku ɗauko makami ku yi abin da kuke so a jihohinku yau idan jihar plateau wata jiha ce ta musulmai a kudancin ƙasar nan sun isa su yi wannan abin da suke yi sun isa su yi wannan abin da suke yi in al'umma ce mai haɗin kai sai mu ce ba mai ƙara zuwa aiki ofis har sai ran da aka yi hukuncin da muke bukata a jihar plateau in ba haka babu wanda zai je ofis ya aiki a wannan kwanakin da ake magana rikicin na faruwa ran sunday muka matsa wa sultan sultan sanda ya ɗauki wayan jonajan ya buga sama da sau ashirin yana buga wayansa bai ɗauka ba sama da sau ashirin bai ɗauka ba idan sultan zai buga wayansa ya ta buga su ki kula shi waye zai buga waya saurare shi ya buga akalla 20 times ba ɗauki wayan ba mu matsa wa yan uwa wanda suke da su tada hankali same shi amma wayan ma ai magana da su ya gagara kuma yana da namban sultan kaddara bai gani ba idan ya gama abin da ke ai sai ya buga da gaggawa ji me ke faruwa ya gaya masa me yake bukata amma menene gatan mu ina addinin yake a haka za mu ci gaba da rayuwa kenan a haka za mu ci gaba da rayuwa ta kaskanci kenan na farko shawarin da nake bayarwa babu kokwanto a jihar plateau a kare jinin musulmai ya gagara a doka ta kasa mutum ya yi shiri don self defense wajibi ne mutum ya yi tanadi in order to defend himself whenever he gets himself in problem wajibi ne mutum ya yi shirin kare kansa wajibi ne wannan magana dole muna gaya wa musulmai na jos da ko ina musulmi yake idan ba za a iya kare addininka da rayuwarka ba to ka ji shiri ka kare addininka wajibi ne dole ka shirya don ka yi defending kanka wannan wajibi ne kuma qur'ani ya wajabta mana babu dokar da ta hana self defense don an gagara kayan rayukan yan uwanmu tun da ku an gagara wajibi ne kowa ya gane sayan kayan aiki don ya kare rayuwarsa in an zo a kashe shi ya fi muhimmanci fiye da sayan ruwan da zai sha ya fi muhimmanci fiye da sayan masara da kuka dole dole dole wannan ba wai ba wai wajibi ba ne tilas dole ne sai an yi shi tun da an gagara kare rayukan mutane mutum yana gani da ransa yana kabbara yana la'il har ana saran jikinsa har ya mutu kuma a lokacin jami'an tsaron sun je suka ce ba ba su oda su yi harbi ba ana kashe mutane suna gani sun ce ba ba da oda ba na biyu abin da muke kira da gaggawa na abin da zai kawo zaman lafiya wajibi ne da gaggawa a yi declaring state of emergency a jos dole in ana son zaman lafiya sai an cire jona jan mun ga yadda mr zero zero ya cire dariya a jihar plateau da aka cire shi an samu zaman lafiya daga baya ko ba a samu ba idan ana neman zaman lafiyan a yanzu dole a cire shi wani ya yi raising motion ɗin a senate muna ganin laifinsa amma a nan ya yi abun kirki allah ya saka masa alheri senator kanti bello da wani tafi dan argungun sun tashi suka ce abun da ya dace a yi declaring state of emergency a jihar plateau a cire jan da gaggawa don a samu zaman lafiya a wurin aka yi cu a kansu a senate to abin da muke gaya sanatocin da suka hana a yi wannan duk sanatan da ya taimaka aka kara zubar da jinin musulmi ko aka kara tumbuke gashi ɗaya a jikin musulmi muna roƙon allah allah ya haramta masa aljanna duk wanda ya goyi bayan dokar da za a hana a samu zaman lafiya a filato a ko ina yake may the cause of allah be open him one million times allah ya tsine masa sau miliyan ɗari ba in dai mutum yana da gudumawa tun da kun hana ayi wasu sun ce ayi kuma ai an yi a zamanin obasanjo ai shi ba musulmi ne bai zo ya cire shi a wurin ba ba a samu zaman lafiya ba da kai wannan idan zaman lafiyar muke nema a cire shi mana kuma wajibin an cire shi ya fuskanci doka duk jinin da aka zubar da saken da ya yi a wancan karan da aka yi rikici SSA sun ba da report kaca-kaca suka gaya baya kar a yi wannan zaben local government sun za a samu tashin hankali duk report sun ba shi amma ko kwade bai aiki da shi ba ya yi kunnan uwar duk report sun ba shi cewa bai dace ba a yanzu kuma aka yi zaben ba a yi deploying security a wurin ba ashe da niyya aka yi kenan na uku akwai waɗanda muke zargi a kansu dole sai an tuhumce su commissioner of police da aka ce yanzu an cire wanda ya maganganun nan dole da magana a kansa commissioner of information dole a bincike shi abubuwan da yake sun yi yawa lokacin da aka ɗebe fulani a jihar plateau da boko haram ya fito sai suka ce wai waɗannan fulanin yan boko haram ne don allah me ya haɗa waɗannan fulani masu kiwon shanu da boko haram in ba sharri da batanci ba me ya haɗa tsakaninsu me alaƙar da ke tsakaninsu mu mun san yan boko haram mun san fulani wani irin lalacewa ne ta yi za a yi rika ƙarya ana bata mutane ku rika deploy mutane zuwa gari gari kuna ajiye su yan plateau nawa ke zaune a bauchi waye taɓa zagin su akan yan plateau ne nawa ke zaune a gombe waye taba zagin su nawa ke zaune a kano waye taba zagin su mun taba wa'azi ga kunan in kun ɓoye sirrin Allah ya isa mun taba wa'azi a bayyana ko a boye muka ce a ji a kashe wannan fulato dan an kashe mu mun taba ce a hana wannan fulato kirista zama a wani wuri amma mutane da ba su san addini ba ba su san rayuwa ba saboda yan iska ne suna yin abun da ransu ke so shi yasa suke ta bada wannan abubuwa saboda an rabu an bar su su suna nan a ko ina suna zaune ba wanda ya kula su amma su ba za su bari mu zauna lafiya ba daga sadi-sada sun kona gidajen mutane sun kona dukiyoyinsu ko rubutun da adamu adamu da zai san da ya magana ya ce idan kun ci a coci aka kai muku can kuma a cocin kuka fito kuka yi ta harbi da bindigogi kamar yadda kuma da kun kare kanku to kenan daman kun zo cocin da makamai me ajiye makami a coci menene sa kuka ajiye in kun faɗa hakan ne ya ce da haka abun da wannan ke bayyanawa in kun ci an kawo muku hari kuna da labarin wani abu akwai abun da kuka shirya daman kenan don kun yi preempting abu kuma da masu hankali kuke magana na hudu jama'a dole a tsaya da kunuti a duk masallatai da muke da su dole a tsaya da kunuti idan irin wannan ya faru jinin sahabbai saba'in aka zubar mutum saba'in manzon Allah san da ya kunutun wata guda wata guda a zahar la'asar magariba isha ba manya manyan azzaluman nan mu roki Allah in kai mun roki shiryar ma mun yi ta yi a baya yanzu saura mu yi ta musu addu'ar bala'i Allah ya Allah ka rugurguza su shiryar addu'a mun yi ta a baya babu irin wanda ba mu yi ba kai ya Allah idan ba za su gane ba ya Allah duk wanda ke da hannu cikin zubar da jinin musulmai ya Allah duk wanda ke da hannu cikin tada hankali da ake ya Allah duk wanda ke da hannu cikin waɗannan abubuwan da ke gudana a fulato ya Allah ka tarwatsa lamarin halinsa fiye da yadda kake tarwatsa jirgin sama saman ya tashi hatsari ya Allah irin azabar da kai wa fir'auna ya Allah Allah muna roƙonka kamar miliyan ɗari ya Allah dukkan kaskanci da kake ɗorawa masu tada hankali makiya addini ya Allah ka ɗora masa muna roƙon ya Allah idan ya zo filin kiyama ko hisabi kada a masa ya Allah a kai shi wutar jahannama ko hisabi ya Allah kada a masa mu tsaya mu yi kunuti kuma a sallar juma'a ta yau za a yi kunuti insha allahu ta'ala duk duk wanda ke da hannu da shawari ko da makami ko da jikinsa ko da dabararsa ko ma ya ji daɗi a zuciyarsa an kashe musulmai ya Allah za mu tura masa makaman ƙare al'umma ya Allah muna roƙon mala'ikunka su ce amin in mun yi addu'a ya Allah muna kaskantar da kai ya Allah ko daɗi mutum ya ji na abun da ke faruwa ya Allah muna roƙon ka gurguza shi na biyar muna magana dole a riƙa biyan diya a ƙasan nan ne aka waye gari ba a biyan diya shi yasa ake ta zubar da jinin mu a duk kasashen duniya yau idan ka je saudiya ko hatsari kai da kuskure ka buge mutum sai an biya diya in baka da halin biya hukuma za ta biya in ta biya kai za a daure ka saboda kayi ganganci amma yanzu ka dira ce za a biya diya duk wanda ya kisa ya biya diya da ba za a samu zaman lafiya ba amma duk waɗannan ababe ba a yi an mai da jinin mu kamar jinin kanari ko jinin sauro waɗannan ababe su ne guda biyar abin da muke ba da shawari waɗannan su ne ababe guda biyar da muke ba da shawari jami'an tsaro akwai da dama da suka yi aiki da uniform suke yakan musulmai hatta aiji onobo ya faɗa cewa daga cikin matsalolin da aka samu an samu jami'an tsaro kala biyu akwai na hukuma a plateau akwai na ƙarya na ƙaryan nan da uniform a jikinsu suna kashe musulmai haka aka yi wancan karon haka aka yi wannan karon kai suna ɗinka hatta kayan agajin jama'atu nasirar islam suna ɗinka hatta kayan agajin izalatul bid'a wa iqamatu sunna suna sawa suna kuma fitowa da bindigogi a daidai irin waɗannan ababen yanzu fa muna da jama'ar da wallahi hatta musulmai ne amma goyon bayan su suke yi lokacin da kuma duk rikici suke tayarwa kwanan sai karata ba ta su suka zo su ƙona masallaci su hudu kiristoci suka hankali a nan kuna ga bayan da muka muku na lafiya ga mai anguwa da shi muka je muka yi kontrolin mutane muka bare su a zauna lafiya shi mai anguwa ga shi nan ya san su sunayen su hudu ne kiristodi suka wuto suka banka a masallaci wuta har a yau babu abin da aka yi a kansu wannan masallacin railway nan ga shi nan masallacin su malam khalid an san sunayen ba ba a sani ba ga sunayen nan a hannunsa an kai har wajen headquarters na police an kai wajen cid office an kai wa assistant commissioner of police a wurin da kansa ya ce ga sunayen an bashi su hudu ne su suka kona wurin kuma aka tashi da tashin hankali kuma jami'an tsaron tun a dare sun san an kona amma komu ba su gaya wa ba ban tashi sanin ma wani abu na faruwa ba sai wajen karfe takwas da rabi na safe daga nan ɗalibai suka buga mu ya ce ana ta fada a can wurin me yasa in ba reni wayo ba ta za su zo bauchi su kona masallaci yau akwai musulmin da ya isa ya tafi jiha kamar ta sai da ya kona masallaci ya kona coci wa isa ya je tuna wannan ma ya aikata a haka babu abin da basu mana na rai ba su zo suka yi ta karerai har aka samu wasu gura gurbin musulmai gurbi har akwai a cikin su wai masu wa'azi har goyon bayan su suke yi wai saboda suna fada da mu har fa masu azi wai suna goyon bayan kiristoci akan mu wallahi tallahi akwai wallahi tallahi akwai mun sani wallahi tallahi akwai su addini ya hada mu ɗaya qur'ani ɗaya manzon Allah ɗaya sunna ƙwaya ɗaya amma saboda sabani na rayuwa kake goyon bayan wanda yake Allah uku ne akan ɗan uwanka akwai wanda ga cikin kiristoci ya ce wane wane mai wa'adi shi yake ba mu sirrin yadda za mu yi da ku wannan fa ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikinta ita ce al'ummar da muke rayuwa a ta a yanzu aka yi aka yi Allah ya mai da sharrin su duka a kansu ya kare mu kuma Allah ya kare mu bayan nan da kwanaki iyali ta ta ji ta tafi asibiti ta samu takarda wasu matasa sun zo sun rubuta a bayan gidana cewa wai wani mai da'awa ne turo su kashe ni wallahi tallahi iyalin ta dauki takardan a bayan gidana wallahi tallahi idan ba ta samu takardan cewa an tura su kashe ni ba Allah ya haramta mini aljanna gobe kiyama kuma wai waɗannan wai fa shine ana addini ɗaya? da wanne za mu ji a rayuwa da wani yaƙi za mu ji a rayuwa wani irin kaskanci ne ba za mu gani ba to da irin wannan damar suke aiki don su yaƙe mu ya Allah duk wanda ke da hannu cikin kashe musulmai a plato ya Allah Allah muna roƙon Allah ka rugurguza shi ya Allah ka kaskantar da shi ya Allah ka walakantar da shi ya Allah ka aika ka tarwatsa shi fiye da yadda kake tarwatsa jirgin sama saman ya tashi hatsari ya Allah ka kunyatar da shi Allah ka haramta masa aljanna ya Allah ka ɗauke dariya da murmushi da farin ciki daga gare shi ya Allah daga nan har ƙarshen duniya ya Allah ka bashi tashin hankali a kabarinsa ya Allah ka sa ya wuce ce wutar mu babu hisabi ya Allah kamar tanadi na gida irin fir'auna ko gidan gidan auni. in akwai mai shirya ba za mu ga roƙon Allah ya shirye shi in mun gama za mu yi kunuti muna roƙon Allah ya amsa kowa ya ce amin mu ba mu san jama'ar ba ba za mu kira sunan kowa da kowa ba mun dai faɗi wasu jama'a a bincike su amma bayan za mu yi kunuti idan muka yi kunuti ku cewa amin mu ba su lokaci da ikon Allah Allah zai ruburguza kowa innal hamdalillah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وسدد الله على طريق الحج خطاكم وخطانا وموضوع خطبتنا في هذه الجمعة يتحدث عن أي شيء وهل يطيب الحديث عن أي شيء وخطبتنا في هذه الجمعة تحدث حول ظلم جون جن لعنة الله عليه وأعوانه على إخواننا المسلمين في ولاية بلاته وخصوصا في بلد جوس لقد قتل كثير من المسلمين لا يكل عددهم عن ثلاث ألف مسلم في ولاية واحدة وفي هذه الأيام الماضية فقط فقد قتل ما بين ذكر وأنثى وما بين كبير وصغير حتى الطفل الذي لا يستغني عن ثدي أمه فقد منع المسلمون الماء في ولاية بلاتو فها نحن نرى تصديق قول الله عز وجل حق اليقين إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لقد نهى الله عز وجل المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الحمد لله الذي فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بما قامت به من واجبة العظيمة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر الحمد لله الذي منى بنعمة الإسلام وبعث رسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورافق وبذل جهودهم إلى يوم القيامة فيا إخوة من فما هو المخرج من هذه الفتن التي نعيش فيها فما هو المخرج من هذه الفتن التي يعيش فيها إخواننا المسلمون في ولاية بلاتو وخصوصا في بلد جوز سنذكر المخرج إن شاء الله حول العناصر التالية أولا لا بد من الاستعداد لدفع الأذى عن شخصيتنا وعن ديننا لأن الحكومة قد أبت عن ذلك فلا بد من الدفاع عن شخصيتنا وعن ديننا لقوله جل ذكره وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun fa ya ikhwatal iman saniyan la budda min naz'i hakimil wilaya wilayati bulato لابد من نزع جن لعنة الله عليه وتعذيبه وثالثا لابد من تعذيب رؤساء الكفار النصارى الذين يعينون شبابهم على قتل إخواننا المسلمين هناك لا بد من ذلك فيا إخوة الإيمان فقاتلوا أئمة الكفر رابعا لا بد من الدعاء وخصوصا القنوت لقد قنت رسول الله شهرا يدعو على أحياء من الأرض لما قتلوا المسلمين فلا بد من القنوت للدعاء للمسلمين هناك وللدعاء على الكفار هناك فيا إخوة الإيمان لا بد من القنوت العاجز من عجز عن الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رابعا لا بد من الديه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المستضعفين المعذبين في ولاية بلاتو وانصر عبادك المسلمين المستضعفين المعذبين في جوز اللهم رد كيد أعدائنا عليهم اللهم رد كيد أعدائنا عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على صلاة يا على فلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا استقيموا سووا صفوفكم fainna inna ya tasfu min mata sala kamar da na faɗa za mu yi kunuti insha Allah ta'ala kuma iya da kyau a rika cewa amin amin kuma sai hakuri lokacin sallah ya yi jiki yau muhimmin bayanan da ake yi sai yi afuwa muna so mu rika tsaya sha biyu ko da muna kaɗan in yi kuma lokacin ya ja yau Allahu akbar لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي درى والذي أخرج مرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يألم الجر ما يخفى ويزرق لليسرى فذكر إن نفأت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تقى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وقى إن هذا في الأولى صحف إبراهيم موسى الله أكبر الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآك حديث غشية وجوه يومئذ خاشعة عائلة ناصبة الله أكبر سمي الله لمن ندى اللهم صل على محمد صلى على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم عليك بدون اللهم عليك بدون جواني الله عليك بدون جوانه اللهم عليك جوجا وأواني اللهم إلى نبيهم خنك حياتهم فإن كذلك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم رد قيدهم عليهم اللهم اجعل منهم تيرا عليهم واجعل ايدهم كالعليم اللهم قلبي ما فعلت بفرعون اللهم اخذ به عملت اللهم اجعل به فعلتك اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم طاف عليك بهم اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المؤذبين في ولاية بولاتو اللهم انصر إخواننا إخواننا المسلمين المستعفين المؤذبين في جو آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المؤذبين في جو اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوي إيمانهم اللهم لا تلر اللهم تقبل شهداء اللهم تقبل شهداء اللهم تقبل شهداء اللهم لهم عندك خير مما عندنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لهم ما عندك خيرا إنك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لهم منك خيرا من يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لجميع موت المسلمين الذين شهدك بوحدانية ولبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم آمن فيهم اللهم آمنهم في أوطانهم اللهم آمن في أوطانهم اللهم ساعدهم بجود من السماء اللهم ساعدهم بجنود من السماء اللهم أعدكم بجنك من سماء اللهم كب دعانا وآتنا ودعاء منا اللهم تكب دعاءنا ودعاء من طلب منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء دعاء منا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم أرادنا وأراد دينا بشر فعلك به اللهم أرادنا وأراد دينا بشر فعلك به اللهم أرادنا وأراد أراد دينا بشر فعليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم لأ محمد وعلى آل محمد كما لأ إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا اللهم وبحمدك نشهد الله إلا نستغفرك إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaya daga cikin mutane da na manta ana da kyau mu gaida mu tara taimako ba mu zuwa gare su a mataki na gaggawa taimako da bayar gajiya babu bayan da an zaga wa nemi taimako wani yawanci ba ta lokaci ba a naira da buguwa. inda cikin mudan ka muke yi ra dubu goma ba fi karfin shi sun cin jama'a ko ba da ka za a buɗe rita a kai ko kan waje wanda ke gudun da tsarin nabi bai mai rista zai rubuta sansa za a kuma zai bayani kuɗin da aka yarda ta buge shi daga cikin jama'a sai har zuwa a iya kuma na kaya mai da su ba ta mai tunci mafiya yawa sai ka ga ana neman tukon kaya ko abin mutunta ko irin na musifa din sai ka ne sun kaya so kuma suna wanda yake da haya mai faci ne kadai tsakanin da Allah mu to shi ma yana bukatar taimako ya kora amma cikin da ke haya su kyau maza da mutane yara ka ahmadin ya zuma a saba zuwa ladi kutun a aisa duk abin da samu za a kiyaye rekod jama'a bancan kuwa da cuta zanye yi bai karfin sannan bai kai mako na kaya da kuɗi makantan to ala'ayyan wani gaskiya abin ya yi ya barna shiga ƙauya duk da yake da gudumawa ba a karbi kuɗi a hula ba sai sunan in ya jin sunan sa dan sa ko sunan masu rubuta da ikon a zama dai akwai fayar waya ba da kuma za a haɗa totar saboda da harka na dukiya na bukatun ma gare ku kime Allah ya ba mu kwanta da shi wai ya taimaka Allah ya biya shi dan alanna inda yake dan tayin zuwa Allah rubutuna hannun haraf da kudin ya so sai ya sa gaba Allah ya ba mu mafita jinki aka samu na salsa ya afabo yanayin maganganun ka tsawaita Allah ba ta ta'ala ألف باء تاء ثميم هاء خاء دال راء زال سين شين ضاد ضاد طاء غين غين فأن رفك أن مريم النور هأن أو يا أن يا أروح